rahina alhamdulillah uh, alhamdulillah rahina an yi operation kuma successful tana gani yanzu kana nufa an rahina ta warke kenan ah, alhamdulillah sosai tana gani rahina tana gani komai za mu shiga ganta of course za ku iya zuwa yanzu ku ganta yanzu ma take mun maganar ku za ku iya zuwa nurse please take inside shiga da komai na rayuwa sai ka dauka da sauki ma a duniya ba mamaki ga abdulmalik din shi dama haka kike da kyau kin yi mamaki ko kin gani da ba sabani da kika tsaya wato gani na yafi jina wannan wace irin magana ce aikin ka ya wuce ma yanda ake zato kin ga da yanzu mun biye miki da ba a samu wani nasarar da aka samu ba kanga ku wannan magana yanzu nake ganin kuskuren zuciyata wajen yi na saƙa da mugun tsari bijirewa abin da zai zamto alkhairi a gare ni alhamdulillah me haka ina ganin ta wannan hanyar ne kaɗai ya cancanta na gode maka na gode da irin jajircewan da kai wajen ganin in samu lafiya na faman laluran da nake ciki da ita na shekara da shekaru kinga dan Allah ba sai kin mun godiya ba dan mutun yayi wa kansa abu sai an gode mai ba sai kin gode mun ba ba kawai bane Abdulmalik makanta mutuwar tsaye ce duk wanda ya maka sanadiyan warkewa daga wannan lalura ina ganin a duniyan nan baka da masoyin da ya wuce kamar su to kinga ga na ji amma na da wannan yi wa kai kin ji ki miƙe tsaye da Allah yi mata magana ta miƙe tsaye bai kamata ba ni barin zan koma tun da rako ka ciki saboda me da wuri haka gaskiya ya kamata a ce ka tsaya su umma sun zo eh, su yi maka godiya ko da a ce da mu da mutanen duniya gabaki ɗaya mu za mu haɗu mai maka godiya ba za mu taɓa biyan ka akan abin da kai ma an na ba saboda haka dan Allah ka tsaya su zo kai musu su maka godiya bayan duk godiya da kuka yi mun har sai sun ƙara wata godiya ai eh, wannan idan ya hau dokin naki saboda shi fama ne to ai abin dubawa nan shine dan mutum ya yi wa kansa abu ai ba sai yanzu ana gode mai ko <laughs> to yanzu gaya mun a ina wai ka samu kuɗi kai kin dai matsa da wannan tambayar to gidana na sayar da kadarori na har da ta sannan kuma na samu wani kuɗin a wani guri na hada na gode Allah ya saka maka da alkhairi amin ban san da me zan biya ka ba Allah ya saka maka da alkhairi mun gode mun gode to ni ban san ma irin godiyar da zamu maka ba wallahi Allah isa maka da alheri Allah yo Allah to ku tsaye haka da ku ku ku ku masa wani abin ya ci mana a dauko masa tuwo to Allah to Allah kai kanki eh a abin ya ba ka ya sa ni zan dauko to sauri ki kawo ɗaya da ke. Kai sa'anta kuma mun shiga uku abin nema kuma ya samu. Ke yanzu hakin yadda wannan mudubin fa zagi yake. Ke gani ke kina da kyau yanzu? Wai na alaban da kyau? Ko kaɗan. Ba wani. <laughs> magana ba duk wannan wallahi ba karamin kyau kika kin gani kika yi kyau dan Allah sai dai abu kaman almara ta kace mun kun da an yi aiki da kin samu gani wallahi yanzu kina gani na sosai awo shakku kike yi kin ga wannan kayan akwai purple eh. akwai ah, yellow eh. sannan kuma wannan gelan baki ah gaskiya ne kawata kin samu gani kai ah gaskiya ta yaki murna wai ni ce na mhm. haka nake dama haka kike eh a'a Fatima Fatima mm, mm, ah, ya ba ta ya ki murna ah, ah, Yusra ke ce haka ban mu kashe <laughs> gaskiya ne ikon Allah amma gaskiya na ji daɗi dama haka duniya wai take haka duniya take aja eh? sai hila an samu gani gaskiya ba karamin dadi ne sai shanawa dama a shaka duniya take zan ta bin ne ma ya samu <laughs> ci gidan nan dama a cikin gidan nan nake sosai ba kuwa ikon Allah <laughs> me maza suke gani a jikina ne suke irin wannan abubuwan ne ba kyau ai makanta ba ta yi ba makanta da kika yi a baya sa jama'a ba sa kallon ki ki san menene ko jiya ma haka ya faru da ni Ke ni fa wallahi zan daina fita yanzu in dai haka ne. Ai yanzu kawata kina dauke da jakar tsaba. Dole yan tsaki sadaka binki. kai kin tana min da masoyi na Abdul Malik. Shi yasa a kullun nake faɗa miki kada ki kuskura ki bata Abdul Malik rai. Ai idan na bata masa rai mutanen duniya za su taru a na su tsine min. An ba Allah tashi ya haƙuri ko tashi. Yan mata dan Allah ki saurare ni mana. Ki bani ko da minti ɗaya ne. Wallahi da alkhairi na zo miki. <laughs> ka yi haƙuri malam an riga an samar rana kaga ba dalilin da zai sa tsaya na saurare ka dan an sami ki rana ai ba aure aka daura ba a wajen ka ne kai kake ganin kawai ni gani nake kaman ma an daura min aure. saboda haka malam ka yi haƙuri kauce ko abincin maza da zafi ake cin shi in ji kwaɗin da ya kama kunama wannan kalaman da ke kai ba zai sa na rabar ba to ka ɗauka tawa da taka ba su zo ɗaya ba saboda haka za ka iya tafiya malaka ƙyale ni mana ba 'yan mata ashe aka ɗauki abin so maki bambanci da ke tsakanin kalmomi guda biyu a bayyana suke karara akwai wanda zaka ga kana son shi shi kuma baya son ka akwai wanda kake so shi kuma baya son ka hmm? saboda haka na tawa da taka ba su zo ɗaya ba ya kamata ka yi haƙuri ko haƙuri da tattali shi yakan sa manomi dara da kaka wajen ɗiban amfanin gona don kuwa haka zan ci gaba da jura ƙalubale akan waɗannan abubuwan da zaki mu dakata malam ka gani ba taba ci mu kowa mutunci ba saboda haka kadda ka saki na fara daga kanka ba za ki fara hajiya dan Allah ki saurare salam wallahi umma mutane suna takura mu a waje idan na fita saboda me to ko yanzu dan idona ya bude ni shi yasa suke damuna wallahi har tsoron fita nake ji zancen kenan sun ga idan ki ya bude kanki ya bayyana umma ni fa yanzu duk wanda zai so ni ba dan Allah zai so ni ba da can ba su ce suna so na ba sai yanzu ni Abdulmalik ne kadai ya tsaya min yaga har na ya bude saboda haka duk wanda zai so na bayan shi ne haka ne to me zai hana ki rinka yawo da niqab yanzu kin ga babu ma wanda ya ga ko kewace ce bare su dame ki niqab umma idan na sani kaf din nan ba zan dawo gidan jiya ba haba Allah ya sauwake aikin warke kenan insha Allah ba wani yadda zaki koma gidan jiya insha Allah kin samu lafiya kenan Komai na rayuwa sai ka ɗauka da sauƙi ne aka yi ma a duniya ba mamaki lamari na duniya ɗawa kuri ya zamo aiki mata mata to da ke gaskiya na gane kuskure na salamu alaikum alaikum kina lafiya ai ni na ga kin dade ne a nan kina neman mota ba ki samu ba kuma kan fice kamar kike tsaya rana sai na ga ya kamata rage miki hanya na gode zan jira ko da zan maimaita jiran da na yi a baya to amma ja na ga ai mace kamar ki bai kamata a ce ta ta tsaya tana jiran mota ba dan Allah malam kai hakuri ka tafi mana kin ga ni fa ba don wani abu zan rage miki hanya ba kawai na ga rashin cancantar ki ta tsaya a bakin titi da ranar nan tana dukan ki shi yasa nake so a rage miki hanya mm-hmm. ashe da man kare yana shishigan takalmi ba da nima wani abu bane aka ga kare akan takalmi amma wannan ya zo da fahimtar masu tunani amma hakan baya nufin wani abu <laughs> hannu ɗaya baya tafi kai dai tun da dai baka samu goyon baya daga na ba ya kamata dai ka wuce ko malam to naji naji ke haƙuri amma ina so ki san da cewa ni fa bani da niyyar uzura miki dan Allah dan annabi ki zo muje an kai ki na shiga uku kin kin ga ba sakin tara min mutane ba ki haƙuri malam na tabbata kai da maye ne ba za ka saki mutum ta daɗi ba wallahi a a a kin ga idan kin yi nufin cimar mutunci ne dan na ce in je rage miki hanya to ki kwantar da hankalinki ni na ji daɗi domin na kama hanyar da na fuskanci zaki ya kudin rage miki hanya to shikenan naji muje muje zan shiga yawwa <laughs> jaji makatu to suna ma ya gagara balantana nambar waya wannan dai da kamar wuya suna na dai rahina wow what a beautiful name ka amma sunan nan ya hadu to ni ba har za ki tafi mm. to to ya ah. wannan su dai it's not much ta ɗin no no no never mind ki karba it's not much a ah, ni ne da godiya ta sai an ha rahina ina kika samu kuɗi haka um, ina dawo daga gidan su ramlat ne sai na haɗu da wani mai kuɗi to dama ina ta neman abin hawa ban samu ba shine ya dame ni sai na shiga motar shi to da na shiga ya kawo ni yanzu shine ya ban wannan kuɗin dama ba zan ma karɓa ba sai na tuna kina da bikin kawa ahmad shi yasa na karɓo sai ki hidiman bikin ki da shi gaskiya ne tabbas akwai buƙatar kuɗi to amma daga yau ki daina hawa motar mutane tunda kina da wanda zaki aura rahina kin ga iddirar da malik ya ganki sai ya iya cewa ko cin amana shi zaki a kiyaye da allah da shi kenan amma fa kan baki da baban kin san faɗa ne ba zan gaya mai ba komai na duniya mutum in ya halarci sai an masa amma kin so namu kuwa kin san wata tun da nake ban taba gamuwa da yarinya da tawalar da ni kan da shakanta da ke ba maza kenan muna ba da mamaki yadda kuke da karfin harshe wajen yaudaran mata yaudara kuma kina nufin yanzu ni na yaudare ki kenan ni ma yaudari ne to aure na za ka yi yayin da muka gama gantalanmu ko kuma lokacin ba mu da mamora daga ni hakai to yanzu wai yanzu kina kokwanton tarayya ta da ke ne? Eh? Tabbas na tabbata wannan kalmar da kake gaya min maimaici ne saboda ka taba gaya min wata kuma yanzu haka ba kwa tare da ita. Allah ya sauke. To yanzu ba dai wannan ba. Yanzu daga can ina muka dosa. Ba ne da isasshen lokaci yanzu. Inda ka ga yafi maka. Wannan gaskiya ne. To ni ina ganin um, um, me zai hana mu je hotel. Lokacin da ɗeban maka ya ƙare. sai wani jikwa sai wani jikwa to barin ga miki ake ba ke ba ke ke ke ke ba ke tare da irin matan da kike tunanin na tunanin waya ai amfani da su ko kuma a watsar da su ta wani abin da bahaushe yake faɗi ake ta daban ce kai ni gidan me yasa fi haka haba biyu to naji naji yanzu ki mu murmushi nan murmushi da dariya kullun ganin shi zakai Allah ya sa mu dace amin ya shopping din wai ba za a yi ba a za a yi mana bincike ai duk abin da kika nema za a yi